أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرقوا muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis bakwai ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau ɗin ita ce ranar takwas ga watan hudu shekara ta 2022 na? to yau shida ake? a to ku ne kuka shiri <laughs> to Allah ya saka da asiri shida ga watan ramadan ko? Eh, bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 Allah Ta tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan ƴan uwa ba mance ba muna ta magana ne a kan marayu ko da haƙƙinsu da fatan ƴan uwa za a yi haƙuri wasu abubuwan idan an wuce su an wuce ke shi yasa yake da kyau a fito da wasu bayanan domin mu ji waɗannan ƙa'idoji yadda suke da kaga yadda al'amura suke gudana a kan marayu da sauran masu rauni kasancewa al'umma tana nesa da sanin ƙa'idojin shari'a musamman kuma waɗanda suke ƙauyuka saboda ƙarancin makarantu da wuraren karatun addini idan ka samu kwamata da ake yi a ƙauye kan haƙƙin marayu da matsalolin gado irin wayannan matsalolin da dama suna nan abin zai baka mamaki yanzu a ƙauye za ka samu gadon da ba zai rabu ba sai an je gaban Allah an gane ai e rigima ta fi ƙarfin a kawo wani malami sai dai idan an je gaban Allah ya warware haƙƙi ya riga ya shiga cikin haƙƙi ya jagule ya jagwalgwale haƙƙin wani ya shiga na wani na wani ya shiga na wani abubuwa sun jagwalgwale tambaya shine me ya haifar da haka rashin sanin shari'a ko dan mutum bai san shari'a ba bai san dokar Allah ba sai rika gabatar da fahimtarsa akan me akan shari'a yana gani cewa fahimtarsa ita ce daidai shi ko Allah ta'ala idan yayi tsari to babu wani tsari da ake iya kamanta shi da tsarin Allah bare ya zama yafi na Allah kuma duk abinda ake nema a tsarin Allah ne za a samu ana ganewa duk abin da ake nema a tsarin Allah ne za a samu zaman lafiya kuke nema ku bi tsarin Allah ci gaba kuke nema ku bi tsarin Allah arziki kuke so ya waita ku bi tsarin Allah duk abin da kuke nema ku bi tsarin Allah shine mafita guda ɗaya wanda ba irinta don haka matsalar marayu ɗin din ba ƙaramin matsala bace wallahi idan da mutum yana da tabbaci ana da tsari mai karfi akan maraya to wani baya da bukata in yi aikin gwamnati ya yi sata kuɗi don ya san ko ya mutu ya bar 'ya'yansa ba komi al'umma za su rika su ba tozarci kuna ganewa wanda yake kasuwanci yana algushi don ya tara kuɗi ba bai da bukata ya yi haka saboda ya san ko ya mutu ya bar 'ya'yansa da talauci to ya san al'umma za ta rika saboda akwai tsari mai ƙarfi a ƙasa na marayu amma wane yana aikin gwamnati ya mutu a cikin aikin ba fansho ba giratuti ba kaza ba kaza ba kaza sai na gaba ya ce to bari ya ɗauki darasi wani ma haƙƙinsa ya ki fitowa a ba 'ya'yansa bare a yi masa wani abu to wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa wasu ɗauki kuɗin gwamnati ko da ba sa so saboda sun ba a yi ma wani adalci ba shi ma ya tabbatar ba za a yi mashi ba jama'a na gane wannan akwai wanda yana ɗaukar dukiyar ransa sana masa zafi saboda yana da imani baya so ya ɗauka amma yana ganin lalura ce ya bi hanyar da bata dace ba ya tara kuɗi saboda kada ƴaƴansa su wahala ashe kun ga musulunci shi ne mafita daga kowace matsala dan da an dora akan tsarin musulunci a ce rijista gare mu duk wanda aka ce maraya ne za a shigar da shi cikin wannan rijista asusun da ake da shi zai ɗau nauyinsa duk da bukatunsa yana mai tabbatar muku wasu matsalolin da ba mu shiga gare su ba amma alhamdulillah tun da an fara ganewa shi yasa idan aka zo irin wannan bayani akan marayu muke yin bakin kokarin mu dan mu ga an fito da bayani mu san yadda abin yake bisa ka'ida wala Allah wannan zai zama dalilin tsira da ƴan uwan mu musulmi Allah ya taimake mu ya dora mu akan daidai jiya muna kan gaba wanda take magana at-tahziru min zulmil aitam jan kunne dangane da zaluntar marayu wa akli amwalihim bil batil da cin dukiyar marayu ta zalunci ta hanyar da bata dace ba kamar yadda aka samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ijtanibu sab'a al-mubiqati ku guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa waɗanda suke kifa fuskar mutum a cikin wuta abubuwa guda bakwai ƙwalu suka ce wa mahunna ya rasulallah faɗa mana su ya don Allah ƙwala annabi ya ce a shirku billah shirka da Allah shirka da wa shirka da Allah a kiyaye shirka da Allah to kaji kuma yanzu abubuwan da kake ganin su wallahi sai su ba ta tsoro kaza mai gashin mahaukata farar kaza bakar kaza bukin bunsuru baka akuya farin rago sal bakin rago idan ka je kasuwar sai da dabbobi za ka sha mamaki kaza ce fara sal idan ka ji kudinta su ka ɗauka cinikin saniya ake saboda an san tsafi za a yi dinta sai ka ɗauka cinikin saniya ake ɗan bai dace ba jama'a muna gane wannan akwai wata kaza mai kaman gashin mahaukata wata irin kaza na mai kaman gashin mahaukata ita ko wannan kaza wanda ya same ta to ya samu kuɗi sai ki sama ta ya aji sai ka an jima an zo nema idan mutum ya samu bakin bunsuru sai ya aji ya san za a zo nema sai abin da yanka idan mutum boka ya ce a kawo bakin bunsuru sai ya dau kuɗi ya ba yaransa sai su nufi inda ake sai da dabbobi idan aka ce bakin bunsurin nan dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ya ce a biya saboda shi yana da tsarin da zai sami miliyoyi a kan wannan bakin bunsurin Allah ka raba mu da shirka shirka bala'i ne abu na biyu shi ne a sihiru da dangin juna sihiri wa katulun nafs da kashe rai haram Allah illa bil haq kashe rai da mutum ya san bala'in da ke cikin kashe rai wallahi da bai kashe rai ba da yayi fatan ko da zai kare kashe Allah ya tsare mu bayan kashe rai abu na gaba wa akalun riba da cin riba yana cikin abubuwa bakwai masu halakarwa za mu je magana kan ayar riba ba sai ne wani bayani ba wa akalu malin yatim shi ne mahallu shahid ko da cin dukiyarwa maraya cin dukiyar maraya yana cikin abu bakwai masu halakarwa tawalli yau zahfi da gudu ranar zafi ranar da yaƙi ya wato ya kaure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mutum ya gudu musulmi su tafi ko wani ya ga ka gudu shi ma sai zuciya shi ta yi mai ta kari shi ma sai ya gudu wannan laifi ne babban laifi in an kashe mutum ana cewa wuta zai tafi kai tsaye Allah ya tsare wa qazaful musanatil mu'minatil ghafilat ayin qazafi ga mace mutum ya kirki kamilalla hadisin yana cikin sahih al-bukhari hadisi na 6857 haka ne cikin muslim hadisi na 89 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 2871 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 5561 ya zo cikin sahihun nasa'i hadisi na 3673 hadisin yana cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2436 imam al-alqani ya fitar da wannan hadisi cikin Dayatul maram hadisi na 287 haka nan ya zo cikin sahihul jami' as-sagir hadisi na 1144 ai ah, yanzu an samu hadisi na azizar al-gifari dangane da dukiyar maraya annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yake cewa almajirinsa ɗalibinsa abu zarar gifari annabi ya ce ya aba zarrin abu zarrin ɗin nan mun karanta tarihinsa da ku a nan ko shi ne wanda ya musulunta da sa gaba ɗaya yau duk wanda yake sallah a cikin banu gefar farkacin abu zarrin shi ya musulunta da shi garin gaba ɗaya da ƙabilar da take makwabtaka da su ta aslam dandazon mutane ya zo da su madina su da hankali ya tashi shi ya musulunta da su to shi ne annabi ya ce to zan baka shawara a matsayinka na ɗalibina ya kai a in na ka za'ifun kai mutum ne mai rauni idan aka yi maganar rauni rauni yana da fage daban-daban kuna ganewa akwai wanda shi yana da rauni ne a wajen shugabanci shi karan kansa mutumin kirki ne amma in ya zama shugaba an samu matsala kuna ganewa akwai mai wannan irin raunin akwai wanda yake da rauni a kan iyalinsa gidansa baya iya cewa ko a yi ko a bari irin yan halin ko in kula shi kuma rauninsa kenan kowane mutum akwai inda yake da mai rauni kowane ɗan adam sai ka same yana da wata jiha da yake da rauni to shi abu zarrin a wajen wa'azi a wajen ƙoƙari a wajen kiran jama'a to alhamdulillahi da abu zarrin fari. amma duk da haka annabi ya dafa tabbata sai sai ya aba zarrin ya kai abu zarrin ka za'ifun sai mutum ne in ne a rata za'ifan ina kallon ka mutum ne mai rauni in ne uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so wa kaina eh ba an ce musulmi ya so wa kansa abin da yake so dan uwansa ba annabi ya ce wa Abu Dharrin ina so maka abin da nake so wa kaina don haka ga shawara da daya la ta'buranna ala sunaini kada ka yadda mutum biyu su nada ka shugaba kana magana kada ka yadda mutum biyu su haɗu su nada ka kine shugaban su kada yadda a zama mabiyi ana gane wannan annabi ya san ɗalibin nashi ya ce ka yadda ka zama mabi kai ka zama shugaba la ta amuran na alasu ne ne mana ina ga wanda yake jagoranta jiha ko ƙasa kaga wannan is in big trouble ayarin nan <laughs> ko haka ba duk wanda aka ce masa karamar hukuma guda tana hannunka malam kana cikin wani irin hali domin ranar tashi alkiyama duk wanda ya shugabanci wasu mutane zai zo a ɗaure daure a gaban Allah sai idan mutanen nan kakaf sun ba da a cewa ka musu adalci a kwance ka yanzu a kuke ganin za a ce ya yi adalci kan suna ko ciyaman bare gwamna bare shugaban kasa ashe kun ga kamata ya mata tausaya mai mulki madadin ka ji haushinsa. asalin abin da ya kamata tausayin sa ka ji saboda ya riga shiga mai da yaran ku ya shiga wancan ya shigar da kansa lungu irin ko masallacin nan aka ce duk sai mun ce kana da adalci da wuya mutum ya tsallake eh yanzu masallacin nan gaba ɗaya sai kun ce mutum na da adalci kafin a kwance shi yaya akwai matsala ko to Allah ya tare mu sai annabi ya ce la alas ne ne wa la tawallayanna ma la yatimin ka yadda ka ko dukiyar maraya a baka riko kun gane magana idan aka tashi za a bada rukon dukiyar maraya ka yadda a ba wani kai ka tsaya shi da shawara amma kai ka tsike saboda hadari jama'a wanda ya zauna a gaba yana gab da yime ya fada sai annabi ya hana shi saboda yana kaunar shi da shiga aljanna manyan ayyuka guda biyu annabi ya hana sa Abu Dharr shugabanci da me da rukon dukiyar maraya amma in kowa ce ba zai rike ba kuma za a samu matsala ko dole a samu wani mai karfin zuciya da ke zuciya ne sai ya haƙuri ya ainihin riƙe dukiyar wallahu alam hadisin yana cikin muslim hadis na 1826 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 3669 hadisin yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 2868 yana cikin sahihul jami'u sagir hadisi na 7825 ya zo cikin sahihu ibn majah hadisi na 2215 daga ƙarshe hal ya zuzul aklu min mali al bil ma'ruf ko ya halatta a matsayina na mai rikon maraya na samu wani maraya mai maiko maraya mai kuɗi zan iya ci cikin dukiyarsa ni ke mai tarbiyya ni ke kula da shi abinda kuke ce gadiyan ko ni ne komi na ce na hannuna zan iya cin dukiyar maraya amma da kyautatawa ba in cinye duka ba in ɗan riƙa gurgura kaɗan idan bukata haka ta taso zan iya a musulunci zai yi malamai suka ce an samu hadisi na abdullahi ɗan amuru ɗan a cewa an na rajulan sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi da ya tambaya annabi faƙala ya ce laisa li shay'un a wata riwaya laisa li malun ya rasulallah ni talaka ne ban da komi wali yatimun kuma ina da maraya ba ni da komi ni talaka ne faƙala sai annabi ya ce kulmin mali yatimika ghaira musrifin wala mubadirin wala muta'assilin annabi ya ce kaci daga cikin dukiyar marayanka ba da ɓarna ba ina akwai ɓarna mutum yi nama a yi bushasha ko kai da kake jin yunwa ba na abinci kaɗai kake nema ba to kar ka siyo nama da kuɗin shi a ƙwarai kuwa domin aka shi da yin cefa ne mai ƙarfi sai kuɗin su ƙari annabi ya ce ka ci za ka iya ci in kai ke rufansa da sharaɗin kai ke rufansa kuma ba ka da komi da sharaɗin ba ka da shi kuma kai ke rufansa za ka iya ci daga dukiyar maraya gaira musrifin ba da ɓanna ba mun gane ba da ɓanna ba na biyu wala mubadirin ba kana mai afkawa dukiyar yadda ka ga dama ba kana shigar dukiyar yadda kake so a'a wala muta'assilin ba kana mai gaugawa ka cinye dukiyar ba idan kai ɗayan ukun nan musrif mutabadir muta'assil idan kai ɗaya daga cikin ukun nan yi ɓanna sai dai ka ci dukiyar domin ba ka da abin da za ka karya ko ba ka da abin da za ka ci na rana idan ka samu ba buƙatar ka ci yanzu menene sako ya halatta ka ci a cikin dukiyar marayan da kake riko idan za ka cika waɗannan sharuɗa guda uku da manzan Allah ya sanya ko idan mutum zai cika waɗannan sharuɗa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gindaya babu laifi a kansa hadisin yana cikin sahihu abi dawud hadisi 2872 bayanan cikin sayihun nasa'i hadisi na saba'in, hadisin ya zo cikin takariju mishkatul masabih hadisi na biyu, ya zo cikin sahihu ibn maja haka ne ko hadisi na biyu shi ma da ainihin goma sha biyar, cikin wancan hadisi jama'a wannan dangane da abin da ya shafi maraya kenan kai tsaye za mu wuce kan hukuncin auren mace da ba musulma ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tankihu wala tankihul mushrikati a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amanun mu'minatun khayrun min muslimatin walau a'jabatkum eh. wala ولعبد مؤمن خير tabaraka wa ta'ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna a doka daga Allah kada ku auri mushrika kada ku auri arniya kada ku auri mata arna sai sun yi imani in ce mace arniya ce kada ka aure ta sai ta yi imani musamman matasa ina so ku ji wannan da kyau matasa kawai sai muke je ɗauko yarinya da ya ga dama ya kawo gidansu da baya da tunani bai san me gobe za ta ba ko da ku auri mata mushrikai sai sun yi imani wala amatun mu'minatu a samu baiwa mumina khairun min mushrikatin tafi mushrika baiwa mumina me yasa aka yi maganan baiwa mumina idan ka auri baiwa duk ƴaƴan da kuka haifa Ko ƴaƴan mai baiwan ne zai iya kwashe 'ya'yanka ya kasuwa ya sayar amma Allah ya ce gara haka da ka auri takura. kun gane magana eh yanzu misali ka haifi ɗa ita rana a zuwa ɗauɗanka ana kaɗa mai ƙararrawa za a sayar akwai fitinar da tafi wannan a gabanka saboda ƙa'ida ce ‘ya'yan da ta haifa yadda ka san misalin akuya ‘yan ta fito titi ta samu ciki mutum bai cewa da bunsuru na ta ciki hmm. ni ma cikin ‘yan biyu da aka haifa a ban ɗaya zai yiwu yaya nawa ne ne zai akuya ne wanda ya kawo mace shi ya kawo injin buga mutum yaya na shi ne in ji karatu yaya na shi ne amma Allah ta'ala ya ce gara ka auri baiwa mai imani da ka je ka auri kafira kaji walau ajabatkum ko da ta burge ka saboda tsananin kyawu ko da ta burge ka saboda wani asali nata yar babban gida ce ko wani dalili ko kudi Allah ce ka rabu da ita mai mu da imani kaiwa mai imani ta fita wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu nan ku iyaye kada ku ɗauki ‘ya’yanku ku ba da su aure ga arna sai idan arnan sun yi imani mun ne ga yadda abuwa ke a ƙasar nan ko kada ku ɗau ’ya’yanku musulmai mata ku aurar da su ga kafirai maza har sai kafirai maza din sun yi imani hmm. eh to kaji wala abadun mu'minun a samu bawa mumini bawa ne ba ya da yanci yana da imani amma bai da yanci aura mai da diyarka saboda imaninsa shi ya fi alkhairi a kan ka bada ta ga arni walau a ajabakum ko da arnan ya burge ku saboda kudinsa Koda da arnan ya burge ku saboda wani abu nashi kada ku shi aure Allah ta'ala ce da yad'una ilan nari su ka zama da su za su ta gayyata ne zuwa wuta idan kana zaune da arne aure ya haɗa ka da arniya to za ta ta kawo hanyoyin da za ta kafurta ka har kai ma ka fada ka tafi kai da yad'una nari wallahu ya yad'u ilal jannati wal maghfirah Allah yana kira zuwa ga gafara da aljanna bi iznihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi Allah yana bayanin ayoyinsa ga mutane da Allahum tazakkaru domin mutane su yi tunani don mutane su tsaya su auna su duba kafin su yi aure annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi ko musulma zaka aura ka yi tunani ka san inda ya dace ka yi aure bi ma'ana ka zaɓa wa maniyinka gurbi ba kowace mace bace za ka aura ka zaɓi inda don wannan maliyin na jikinka da shi za ka haihu ba haka ba ka zaɓi inda ya dace ka tashi idan ba haka ba in ya tashi fitowa ba zai fito shi kai ba sai ya ɗauko halin wannan matar ko wasu ɗabi'u na wannan matar ko wasu hali na danginta domin yaro yana biyo ɗabi'ar dangin uwar shi ko dangin ubansa wani za a ga bai ɗauko komi na dangin ubansa ba ya ɗauko dangin uwarsa idan dangin uwan mutanen kirki ne ma madalla ya ɗauko su ko ba haka ba sai nagarta ake su amma idan dangin uwan ba mutanen kirki ba ne ya ɗauko su ai an shiga uku shi yasa ake so ka nemo inda ko ya ɗauko ba za a yi nadama ba jama'a mun fahimci maganar sai mun kiyaye idan ka karanta littafin al-misbahul munir ta hazibi tafsir ibn kathir i'dad jama'atin min al-ulama sashi fasihun rahman al-mubarakuri Allah ji kansa yake cewa harimu nikahil mushrikina wal mushrikat haramci wannan aya za ta karantar da mu haramcin auren mushrikai maza da mushrikai mata auren su menene jama'a haramun ne matsaloli da muke samu a Najeriya yarinya musulma yarinya musulma saboda rashin tarbiyya malam sai ta je ta ɗauko arne daga kudancin najeriya can kudu ta ɗauko arne ta kawo shi kano ta kawo shi katsina ko ta kai shi sokoto ko zamfara ta kai shi gidansu wai a ɗaura mata aure da arne bahaushe ce wargi wuri ya samu ta ga iyayen ba na zatsu ba ne ke sa akwai gidan da wallahi ba ta isa ta kawo ba ma ta isa ta kawo ba ta ɗauko arne ta kawo gidan wallahi bai yiwuwa wallahi ina gama kuma a cikin yan bokon da ba a gidan yan boko ake samun wannan to a cikin yan boko akwai wanda ba za a mai wannan shirman ba saboda ba boko kaɗai yake yi ba ya haɗa da mai da addini don haka ya sa tarbiyya a gidansa da tsawatawa ya kori turawa kusan idan ka kori turawa daga gidanka sai ka zauna lafiya ko ba ka ba kai ɗan boko ne amma kana da tarbiyya da tsare-tsare irin na gida irin naka na me na gida akwai mutanen da manyan yan boko na kasan nan har suka koma ga Allah ba su canja ba suna nan kan tarbiyyar mutu ta gida wallahi malam yarinya za ta yi ta tsakko arne arne daga kudu ta kawo shi gidansu a ɗaura mata aure waɗanda suke da siffar yaudara sai su ce ai ya musulunta ba musulunta da shi wadda suke so ta yaudari iyayenta kenan fa wadda ko ta rena iyayenta dan gas za ta kawo arne ta ce shi take so kuma malam galiban laifin iyayen saboda kai ne ka wayar da ɗiyarka fiye da kima wayarwa ta 'yan duniya baka wayar da ita ba wayarwar musulunci da san cewa duk duniya ba ta da masoyi da ya fita kai ubanta idan yarinya ta fahimta ka ka huta ta san cewa ba za ka kawo mata mutumin banza ba ta san cewa duk wanda ka ki akwai abin da ka hango saboda experience basira da kake da ita ta yau da gobe kwarewa ana ganewa idan yarinya ko yaro ya yarda da iyayensa an zauna lafiya amma kana ganin iyayenka ba za su nuna maka abin da ya dace ba kai yanzu kai ne ka abin da ya dace kai ne ka abin da ya kamata to yarinya da ta je ta ɗauko arne ta kawo gida kaga ta haifar da matsala a kasan nan da yawa kun sani an yi ba ɗaya ba biyu ba a ce yau ana ɗaura auren 'yar gidan wani da arne kaza a sannan ya'yan mai ba daidai ba Allah ya hana idan Allah ya hana abu wallahi da in goya maki baya a yi shiga in barranta daga gare ki ba ni ba ki har ranar tashin alkiyama zai in samu laifi daya laifi na ne na ki daura miki aure ƙara wannan laifi da in saba wa Allah wallahi yaran nan haka zaka sun je sun ka ƴaƴan arna ta ce ita a tabau wannan karnan take so ta aure shi a yi ta rigima a yi ta rigima akwai laifin kayan akwai laifin wa iyayen a shekaga tura ɗiyarka islamiyya idan ta zama 'yan mata ko makarantar mata aure ka tura ta ta rika jin wa'azi ta rika jin karantarwa ta san mutuncin iyaye ta san darajar iyaye ta san cewa ba mai ƙaunarta a duniya kamar iyayenta jama'a muna ganewa ba mai son ta a duniya fiye da iyayenta duk wanda ya hure mata kunne dangaren bariki ne kawai amma idan ta kai ta kawo iyayen nan dai su ne za ka ga yarinya ta yi wa iyayenta ta waye ta saba wa iyayenta ta shiga duniya karuwanci idan ta gama karuwancin maza suka gama wulaƙanta ta maza da sun gama wulaƙanta ta ciwo ya kama ta sai a ɗebo ta a kawo a zube wa iyaye ba haka ake yi ba wa ake damawa da shi iyaye in suka ce a'a sai a haɗa su da Allah sai su haƙura ba wa ka musu aya hannun ka bai riɓewa ka cire ka yar wannan aya ko ba ba wuce zai kawo ta aya ba haushe ce shi hannunka baya ruɓewa ka yanke ka yar ba ka ake faɗi ba shi kenan sai ya haƙura ya ƙyale ta alhali lokacin da ce kar ta yi ba ta bari ba yana da dama ya ƙi karɓunta domin ta balaga wani lokaci sai ka zama jajir ta ce na yaran naku strict haka ji zago ta zama tana da kwari a haka ba wani reni sai a kawo mata shi ta ce a'a ba haka za a yi ba ga yadda za yi idan mutum da ji magana kama ba duniya za ta gaya mai su kaji kan malami na shari'ar musulunci a shek muhammadu al'amin ibn muhammadu al-mukhtar a shankiti allah ji kansa idan ka duba littafinsa a duwa'ul bayani fi izahil qur'ani bil qur'ani yake cewa faɗin Allah ta'ala wala tankihul mushrikati zahiruhu idan ka kalli wannan aya a zahiri umumu umumihi shumulil kitabiyat ya hada hada masu littafi ya hada hada kirista ya hada hada ba yahudiya kuna ganewa idan an dubi ayar a bangaren umum don akwai umum ganewa akwai kuma khusus abin da za a keɓe wani abu a ce a abin da za abinda kuke ce exception ko a ware kaza ce banda shi na jin kuke faɗi a ce banda kaza to gaciya da hausa kana cewa mai to gaciya idan aka samu to gaciya a ce kaza kaza kaza sai dai kaza kaza kaza kaza amma banda kaza kaji so ta haka ya jama'a yake cewa zahirin wannan aya imamu shankiti ya ce zahirin wannan aya wala tankihul mushrikati to yana nuna hadda wanda suke ahlul kitabi walakinahu bayyana fi ayatin ukhra sai Allah yayi bayani a wata aya tan daban annal kitabiyat wayanda suke ahlul kitab yahudawa da kirista da sulatsa da kilatin fi hada tahrim ba sa cikin wanda aka haramta bi ma'ana zaka iya auren ba yahudiya kai namiji zaka iya auren ba yahudiya da sharuɗa e kai namiji musulmi za ka iya auren kirista da sharuɗa wanda za mu ji nan gaba kar ka fara jin daɗi inda kana da furen arniya eh tun ba a auren ba ta fara koya ma kahirci kana saka sarka a wuya kamar ɗan biri kana saka sarka a hannu abubuwa da ya kasu nan duk ɗabi'u na kafirai wala yake cewa ahalul kitabi ba su shiga nan ba faɗin Allah ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu jama'a wannan aya ita ce ta kafafa abin da ke cikin waccan aya ita ta keɓo bayan Allah ta'ala ce kada ku auri mushrikai gaba ɗaya ana ganewa to sai Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu yau na halatta muku halal abun sai ce wa ta'awul allazina utul kitaba halal lakum abincin waɗanda suke halal kitabi abincin yahudawa da na kirista halal ne ku ci ana ganewa halal ne to kaji su halal ne nassin qur'ani ya yi gashi yau ba wani ya ga bana ci na ƙi bayana yaya na ci a ni ne bana ci ka a yi ko eh gara in ci biskit ni dai da shi abincin amma ni ne na ci amma kai in kana so ka ci ai ba dole ko ban iya hana ka tunda an halatta maka ni kuma da aka halatta min na ga dama ban ci ba ban so ni ma ba za ka ce dole yana ci ba shikenan kaga da zamu zauna lafiya ba ka ce dole dole sunan ne matsala ko kuma ce dole kai ma sai ka bari kaga nan ne matsala abincin su zaka iya ci har aka kai in Allah ya ce wal musanatu min ladina utul kitab wajen aure za ku iya auren al musanatu katangagga wadda ba ta zina cikin waɗanda muka ba littafi aka ce ahalul kitab ana nufin yahudu da nasara gaba ɗaya in ƙila idan aka ce alkitabiyatu la da kullu ismil mushrikati to ai mushrikai ba su shiga cikin sunan wato waɗanda aka ba littafi ba su shiga ƙarƙashin mushrikai ba ana ganewa idan aka ce mushriki dan bautar gunki kenan dan bautar wani Allah shaka ce mushriki kamar da bauta gunki da sauransu kama aka ce wanda aka ba littafi suna nufin yahudu dawa da nasara to su yahudu da nasara in aka kira mushrikai ban su saboda Allah ta'ala ya ce lam yakun allazina kafaru min ahli kitab lam yakun allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahum al-bayyinah idan muka dubi wannan aya waɗanda suka kafurta cikin wanda suka kafurta cikin ahlul kitabi ya ce da mushrikai sai malamai suka ce dalilin nan yake gwada ahlul kitabi daban mushrikai daban akwai sai ya ce wanda suka kafurta cikin mushrikai da musu kurin goro amma tunda Allah ya bambance tsakanin mushrikai da ahlul kitabi ya nuna akwai me akwai bambanci din a wata ayar Allah ta'ala ya sake cewa innal ladina kafaru min ahli Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta cikin ahalul kitabi da mushrikai kenan ahalul kitabi daban mushrikai daban ana ganewa tun an ware ahalul kitabi a ayar an ware mushrikai daga ciki akwai ayar da ta ce ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum barakallahu fi wato waɗanda suka kafirta daga ahlul kitabi da mushrikai ba sa burin ku samu wani alheri me muke so mu ciro ahlul kitabi daban mushrikai daban ko a yadda gashi nassin ƙur'ani shi yasa ba za ka iya fassara alƙur'ani kawai a fassara jarin baki a wuce akwai nau'in haɗari a ciki in ko ba haka ba wata ran ka faɗi magana a nan ka koma gaba ka kwance ta ko ba haka ba dole sai an samu haɗaka ayoyin ta yadda za a fitar da mai magana guda wa'anda suka kafi kwato ahlul kitabi daban mushrikai daban menene amsa akan wannan magana fal jawabu anna ahlul kitabi dakhiluna fi ismil mushrikina kai magana ta gaskiya fa ahlul kitabi da mushrike do abu ɗaya ne kama sarraha bihi ta'ala domin akwai inda Allah ya fadi karara yace do abu ɗaya ne kamar inda Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn wa qalatil yahudu uzairu ذلك قولهم ذلك قولهم بأقوالهم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون الله تبارك وتعالى يتي يهوداوا kitabin ba? sun ce uzairu ɗan Allah ne nasara sun ce isa ɗan Allah ne almasihu Allah ta'ala ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗi da bakunan su yuzahiuna qaulal ladina kafaru min qabl suna kwaikwayon magana waɗanda suka cewa Allah tuntuni suna kwaikwayon magana kafirai eh qatalahumullah gaba ɗayan su Allah ya la'ance su duk inda suka yi an nayu fakun ko ina suka yi Allah ya la'ance su ashe kaga wanda ya ce yana kwaikwayon abin da kafiri yake yi sai suka ce shi ma menene kafirai wato sun kwaikwayi kafirai waɗanda suka jingina wa Allah ɗa ko suka jingina wa Allah wani abun jinginawa hakan ya mai da su kafirai to da su ma yau sun jingina ɗin su ma sun zama kafirai dangane da ita wannan aya akwai inda Allah ta'ala yake cewa ita ka zo a ittakhadhu humaru ba na arbaban ya ba mu labarin ahalul kitabi ya saka zo a habarahun wa ruhubanahun sun riƙi malamansu fastocinsu da fada-fada da kuma masu ibada cikinsu sun mai da su arbaban kama alloli min dunin lahi ana ganewa sun ba su matsayi irin na Allah wal masiha bin maryam sun rika almasihu a matsayi irin na Allah sun ba shi matsayi irin na Allah alhali wa ma umiru illa liya abudu ilahan wahida ba umarce su ba sai da su bauta wa ubangiji guda abin bauta guda subhanahu amma shirikun Allah ya tsarkaka dangane da abin da suke shirka da shi wannan aya tana suratu tauba aya ta 30 zuwa 31 to wai menene matsaya akan cewa ahalul kitabi mushrikai ne ko ba mushrikai ba jama'a ana ganewa Ahalul kitabi mushrikai ne su ko ba mushrikai bane ɗane ne magana guda na magana guda za mu ji daga bakin malamai قال المؤلف إيهام الإقراء عن آية القرآن وعن yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'minna da Allah ya faɗa kar ku aure mata arna har sai sun yi imani hadhihi al-ayatu tadullu bi ha ala tahrimi nikahi kulli kafira wannan aya zahirinta tana gwada maka haramcin auren kowace irin kafira kuna ganewa inda kafira ce ba musulma ba aurenta haramun ne idan mun dauki zahiri kana ganewa ko zahiri wannan yana daga cikin abin da ya halakar da ƴan kalakatu ƴan tasini qur'ani qarara daukar zahirin qur'ani akwai ayar da abin da kake gani a zahiri ba shi ake nufi ba shi ake nufi ba kuma ga ayoyi nan da yawa qur'ani haka misali Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an ta dillu Allah yana muku bayani dan ku bace zai yi Allah ya muku bayani dan ku bace an ta dillu sai suka ce asalin maganan ne Allah ta dillu dan kada ku bace Allah na muku bayani don kada ku bace ya kai hasku aka share ƙararren balarabe da ya ji an ce haka ya gane mai ake nufi to zai zan ka ce ƙur'ani ƙarara ƙara ɗauki fassara daga sahabbai kana dauki fassara daga kowa a nan gurin dole kai ma ka fassara karara Allah na muku bayani dan ku bace idan Allah yana so mu yi mai mu bace shi fa ƴan ne hadarin su bai gaza na ƴan shi'a ba ana ganewa suna da mummuna hadari da mummuna aqida mutum yace maka qur'ani kaɗai za a aiki da shi sai ka dauka abun kirki yake kira da Allah ya ce ayi dawafi misali a ɗakin Ka'aba farko tukuna wannan ce Ka'aba idan ka sa ka'aba hannun hagu za ka yi haka sai in tambaye ka ina Allah ya ce ka sa ka'aba hannun hagu a ina ya faɗi ko ba haka ba idan ka sa ta hannun dama za ka yi haka sai in ce ina Allah ya ce ya sa ta hannun dama nuna min gurin babu to Allah cewa ya yi dawafi sai ka mun bayani ya yace a yi dawafin sannan haka ake zagayowa ko haka dan ba a yi wa kowa bayani ba sai wannan ya zagayo nan wannan ya zagayo nan ana aikin hajji ya za a kare duk wanda ya taba zuwa aikin hajji anan ya sani za ka kwace lafiya ashe kenan akwai akwai tsari shi sa annabi Muhammad mu da muka yi imani da hadisi annabi ya ce khudhu suka kuma. ku koyi aikin hajjin ku a wuri na ta yi daga bana ba za ku sake gani na ba da annabi ya zo aikin hajji sai ka gaya zagaya so bakwai zagaya wata tawafi so bakwai daga annabi aka samu sa ɗakin ka'aba hannun dama da hannun hagu a zagaya yana hannun hagu daga annabi aka samu jama'a muna gane wannan daga inda point inda za a fara da inda za a kare duk daga annabi aka samu jama'a muna gane da Allah ya ce ka yi safa da marwa sai ina za ka fara ya gaya ma inda za ka fara jama'a kuna fahimta idan aka ce mai sallah ba Allah ya ce mu tsaye da sallah ba raka'a nawa za mu ina ne Allah ya ce ku yi azahar raka'a hudu a cikin alkurani ku yi la'asar raka'a hudu ba raka raka'a uku ba inda Allah ya faɗi amma ya za ka gane haka ta hanyar karantarwar annabi Muhammad shi annabi ya yi sallar sahabbai sun gani sun ɗauko mana hoton sallar sun kawo mana haka ne ko ba haka ba da sun ɗauko hoton sallar sun kawo mana mun ga yadda ake yi ya za a yi wanda ya ɗauko mu hoton sallar idan ya ɗauko mu hoton hajji kuma in ce ba haka ba ne in ta shi idan dai makaryaci ne a can to can ma makaryaci ne ko ba haka ba kuma kai baka ga annabi ba ni ban ga annabi ba dole sai wanda ya ga annabi zai mana bayani ashe kaga dole ya aiki da mai, da hadisi wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane da Allah ya ce a fitar zakka nawa ya ce a fitar zakkan noma mudu nawa ya ce kuma ina wurin a cikin alkurani akwai tambaya za ka tambaya kan akwai wurin Allah ya ce a fitar zakka a cikin alkurani da yawa amma ina ne ya ce a fitar mudu goma ko ashirin akwai wurin idan zakka kuɗi za a fitar nawa ya ce a fitar kuma nawa ne sabi kowa sai ya fita zakka kuma akwai wayanda za su fita amma muna ganewa idan ba za mu samu wani ƙarin bayani ba sai mu koma hadisi shi yasa muka yi da hadisi ne cewa hadisi maganar manzon Allah ce to kaji abin da ya fito daga hadisi da abin da ya fito daga Qur'ani duka ɗaya ne ita annabi yana bayani ne akan wahayi magana ɗaya ce yana ƙara ƙarin bayani ne duk cikin Qur'ani ba inda zaka samu gadon ƴaƴa mata guda biyu babu shi a Qur'ani idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu ba su a Qur'ani kuma in akwai wani ɗan ƙala ƙato da ya san gadon su mu ya zo ga Qur'ani ne zo nuna mana ga mu gashi wanda Allah ya faɗi gadon ta a cikin qurani iyar ka mace guda ɗaya ka mutu ka bar ta kwallin kwal za a ba ta rabin dukiyar ka kai ita kadai idan ta kadai ta kun gane ai idan sun kai uku abin da ya sama siri and above shine ko uku abin da ya sama za a raba dukiyar uku a ba su kaso biyu nasu ne guda biyu ba ba a same shi ba sai a hadisi matar da ta zo ta koke cewa mijinta ya rasu ɗan baban ya handa mai dukiyar gaba ɗaya ya hana su ko kabo ga 'yan mata za a aure da su ba kuɗi annabi ya ce ban da abin da zan iya miki amma ki je sai Allah ya yi hukunci tukuna ba a daɗe ba sai Allah ya saukar da ayar gado sai annabi ya ce ku kira mun matan nan aka je aka kira ta annabi ya ce ina kudin da aka bari aka kawo ya ce to ɗaya bisa takwas naki ne saboda mijinki ya mutu ya bar ne ya mutu ya bar ya ga su sun ɗauke ki daga ɗaya bisa hudu sun mai da ke ɗaya bisa takwas sannan kuma eh, su yaran suna da biyu bisa uku ashe su ma gadon ƴaƴa mata biyu biyu bisa uku ne a ina masa gano a hadisi ma bakiya abin da ya rage shine naka idan aka cire abin ɗaya ne zai rage kwallin kwallin ɗayan da ya rage shi ne nata kusan dalili domin mamacin ma bai da ɗa namiji inda yana da ɗa namiji ƙarfinsa zai kori ƙanin baban ko ƙanin kowan baban ba zai gado ba ko titi ina ɗan ce ba faga wannan ka ɗan sha ruwan sanyi amma bai da kokobo a ina muka samu wannan jama'a ba a hadisi ba haka kawai mutum ya ruɗe wani ma ya fito daga ƙauye ko daga daji da karatu gaban malamai bai ce ba hadisi sai kuma a shiru a kyale shi su ne 'yan tatsina nan da kuke gani 'yan ƙala ƙato a ce annabi ya ce su ce kato da ya ce to kun ji dalili idan ka zo ka aje mutum sai kama kame kame wallahi jama'a in za a dauki qur'ani nan daga farkon sa har karshen sa kai ka san mutanen nan ba addini suka sani ba to amma idan ba ka da ilimin addini suna iya sanya maka shubuha shubuha su sanya maka rudani su ruda ma kwakwalwa su ce maka Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun da wani hadisi za su imani bayan qur'ani ba haka ake nufi ba sam shi sa wallahi jama'a wannan zamanin fitintunu sa yana da yawa maganin fitintunun wannan zamani shine zama ka saurari malam babban malami bin ba'as Allah ya ji kansa yayi littafi mai suna al-fiqhu fi din ismatun min al-fitan understanding religion shi protection daga fadawa fitina kariya kadai ka zauna kai wa musulunci kyakkyawar fahimta sai ka tafi akan manhajin ahlus sunna wal jama'a manhajin manzan Allah ana ganewa tsarin da annabi ya tafi a kai shine ahlus sunna wal jama'a nan ka zauna lafiya Allah ya gyara zukatanmu so don haka Allah ta'ala da ya yi wancan magana karku wato kada ku auri mu shirikai sai sun yi imani zahirin aya a zahiri tana nuna duk wata kafira ويدل لذلك أيضا قوله دفتن الله تعالى ديتي ولا تمسكوا بإصم الكواكب ولا تمسكوا بعصم الكواكب واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك ta'ala ya ce kada ku yi riko wala tumsiku bi ismil kawafiri kada ku yi riko da igiyar kafirai idan matarka kafira ce ta ki musulunta allale ta take ka je ka auri musulma ana gane wai sarka mutu ka bar ƴaƴanka a hannunta yara su shiga tsilla tsilla nawa akai eh kada ku yi haka idan muka dubi waɗannan ayoyi haramun ne ka auri kowace irin kafira wa kada ja'at ayatul ukhra tadullu ala jawazi nikahi ba'd al-kafirati sai dai wasu ayoyi sun zo sun saukaka sun nuna halaccin auren wasu kafirai kuna ganewa wasu ayoyi sun zo Allah ya saukaka an faɗi halaccin auren wasu irin kafirai ba kowane ba ashe dole ka je ka san irin kafirar da aka ce ka aura irinta ba kowace iri bace wa hunna al-hara'iru wal kitabiyat sune wa'anda al-hara'iru wato al waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba al waɗanda suke bin littafi masu bin at masu bin linjila wa hiya qawluhu ta'ala shine faɗin Allah mana ya karanta mana wa ta'amul ladzina utul kitaba lakun ko abincin waɗanda aka ba littafi halal ne ku ci amun kuma hillul lahum abincinku halal ne a gare su wal musanatu minal mu'minati da kuma katangaggu daga cikin mu'minai mata wal musanatu minal ladina utul kitaba da masu kanewa cikin waɗanda aka ba littafi kaga tunan sharadi ɗaya ya fito zaka iya auren bayahudiya zaka iya auren kirista wanda take riko da addininta amma ka tura yaranka ingila karatu ka tura yaranka america karatu ko faransa da ya tashi dawowa ya zo ma da wata baturiya ido kamar gujiya tana son tsara idanu ke wannan fa girlfriend ina ce i'm going to marry her buga ma turanci yana nuna maka cewa kai baka cikin tsarin ko ba izinin ka zai auren ko yana gaya ma zai yi aure shi yasa akwai tarbiyyar da ake ba yaro kafin a tura shi turai karatu kai ko ina ma za ka kai shi amma ba kamar turai malamai sun yi magana ta karanta su karamin littafin nan na abin nan na tauhidi yake da suna littafi na nan na tauhidi subhanallah ana koyawa yara shi a ibtidaiya usulun salafa karshensa ya kawo ka'idoji daga ciki mutum bai zuwa kasar kafirai karatu sai ya san wasu ka'idoji kafin ya je saboda hadari gudun hadari akan imaninsa duk abin da za ka je yinsa daga yinsa sai ka rasa imani to haramun ne ka yi kana gane wannan haramun ne ka yi wannan abu yanzu yaro ya ji ya dawo da kirista ko ya dawo da bayahudiya da wando yanzu yarin da aka kawo maka da wando ka shigo gidanka da rigar nono liji waje haka ka samu surka ko ba haka ba eh ka samu surka kuma ina faɗin wannan a najeriya nan allah ya ba mu kyawawan mata mana idan kyau kake bi ya eh? to kaji kyawawan mata a kasan na akwai su sai zai kai ka ka je ka auro mace idanunta ma ba ka ganin ita sosai duk kamar kamar abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen makka suka zo madina cewa yayi duk wanda zai aure ce ya kalli mace da kalle ta kafin ya aure ta saboda mutanen madina kwayan su akwai matsala haka cikin kwayan su. kuna ganewa haka suke yanayin su haka yake matan su sai ce fa inna fi ayunil ansari shay akwai wani abu a yanayin idan su ka dube ta tukuna in ta yi ma ta aure ta kar ka zo ga kamar tana kallon hadarin kaji din nan kake ci eh ato ya jama'a muna yin karatun nan ne don mu dora kanmu akan ka'idar tarbiyya dalilin da yasa muke karanta Qur'ani kenan wallahi gyara zukatanmu abincinsu ya halatta kuma ya halatta aure su amma idan kamammu ne wal jawabu da ya amsa anna hadhihi al-ayatul karima wannan aya su khassisu qawluhu ta'ala ita ce take tafsirin waccan inda Allah ya ce kar ku auri mushriki kwata kwata ai ma lam yakun kitabiyatin matukar ba sa bin wani littafi matukar ba sa bin ne wani littafi amma kirista fa tana da littafi yahudiya fa tana da littafi kuna gane ba ba za a samu kiristan gaske kiristan gaske sai an yi da gaske a gane bambanci tsakaninta da musulma ya zuba da kyau mace kiristan gaske ba waɗannan ba wanda ba su san addini ba alƙur'ani Allah ta'ala ya ce za ka samu inda suka fi kusa da musulmi suna ƙaunar musulmi allazi na ƙalu inna nasara su ne kirista wanda ce mu kiristan. yanzu idan ka biya ta halinsu sai ka kare ta ƙur'ani ba haka ba amma Allah da kansa ya ce wanda suka fi kusa da ƙaunanmu ƙauna in ana karanta ƙur'ani kiristan gaske ka yake kiristan gaske a wanda ya tsinci abin ba bisa titi kiristan gaske tana sa hijabi kiristan gaske ba ta zina ko da ni testament ka karanta cewa aka yi mace dangane da gashinta does not even nature itself teach you that if a man has long hair it is a dishonor to him but if a woman has long hair it is a glory to her for her hair is given to her for a covering ya gane karatu haka yake cikin new testament an ba ta gashin dan ta rufe ashe duk kiristan da ke barin gashin ta a waje ba kiristan kwarai ba ce kamar yadda duk musulma da take barin gashin ta waje ba musulma kwarai bace an gane karatu akan kowa haka yake doka ne a littafin ta ita wannan doka ne gare ta idan ka koma rufe jiki gaba daya yana nan cikin abin nan sakan corinthian cewa let her be covered let her be covered bukaji turancin dan gajere ne amma karatun a fili yake let her be covered ta rufe jikinta gaba ɗaya jama'a rufe jiki yadda ya zo a ƙur'ani haka ya zo cikin littafin bible haka yake cikin tal'udu na yahudu talmud jama'a kuna fahimtar wannan ce kirista ta gaskiya tana sa hijabi ba ta fita tsirara shi kumbanci wannan za a same ta haka kirista gaskiya tana sallah ko da ba kaifiya irin sallanmu ba amma dole ta yi sallah domin akwai sallah a littafinta duk wani annabi kamar yadda bible ya bayyana yana sallah elijah the prophet disembarked from his camel he fell down on his face on his face and worshiped the almighty god ta mana jesus the son of mary he fell down on his face and worshiped the almighty god who was he serving who was he worshiping ya nuna maka ba Allah bane shi ana gaya maka jesus was four years jesus was four years kaga nan, akwai wanda ya san shi na dan ƙaramin yaro aka ce ga wani ya girma Allah an samu matsala ko ba haka ba bai zama Allah ba ke da. wani ya girma Allah har ya san san da aka haifi Allah ya rubuta kwanan watan shi haka wannan ba magana allantaka a ciki jama'a kuna fahimtar wannan wato ina so in kawo mana cewa inda za su bi littafinsu za a ga muna yin abubuwa iri ɗaya duk wanda ya taɓa zuwa jerusalem cikin fastoci wasu masu musulunta wasu kuma taurin kai ya hana su musulunta amma ka tambaye shi tsakaninka da Allah ka shiga wannan ɗakin baka alwala ba zai ce maka yayi alwala dole sai yayi alwala Aka ne ko ba haka ba sai yayi tsarki sai yayi alwala sannan ya shiga ciki kuma sai ya da takalmi cewa Moses what to say his hand and his feet before he went to the congregation to worship Allah or to worship God abinda suka rubuta Moses and Jesus followed the footsteps of Moses he washed his face hands and feet Su waye in za su yi ibada suke wanke face hands and feet mu ne me yasa su suke wanke wuri uku mu kuma muna wanke fiye da uku saboda ne shi Jesus ne yake gaya musu we know in part and we practice in part amma ce idan wannan wuce perfect ya zo komi zai zama zai zama completed mu namu is all complete akwai complete ba namu bane complete jama'a kuna gane wannan idan kirista kwarai ka samu kirista mai alwala wadda take tsarki ba ta fitsari tsaye kuma in ce fitsarin tana alwala tana tsarki ce alwala bari kan faɗi sharuɗan kafin mu kai kansu wato ƙila na zaƙo ne kai kan sharuɗa da ɗan karka zo ka ta yi gashi Allah ya ce za a iya auren kirista ko to kaji sharaɗi yaya sannan ya zama bata da aboki aboki friend wala mutaki zati akhdan Allah ya ce ba masu rikan abokai ba kawai ka zo ka tattaka kasu a falonka a zaune da cin sakwara ka rasa yadda aka yi this is my friend ya zo ne daga abin nan eh, menene ko kwalik ina ne ehe ta aiko mana kaya aure wurin asara tun a waye gari mace tana da aboki da har zai zo gidanka a dafa mai abinci ta ɓaci eh ta ɓaci wata rana za ka iya kiwata ɗansa shi da haihuwa kai da wahala ko ba haka ba kai mana musulunci ya yi duk abinda zai zama matsala musulunci ya hana ɗanin wuji fa uwa ɗaya uba da aka ce kai shiga ɗakin matan shi kai shiga gidan ya tsaya waje ta ce ya rasu da ɗan omiji ne ya ce mutuwa kenan annabi ya ce mutuwa yadda mutuwa take ɓarna haka zai mata ɓarna cikin iyalinka ƙwara shi waje ko ɗanka ya zama baligi ya shi can ɗakin waje shi ma ije yi aurensa ya ji da kansa sai ma ka ji da kanka malam musulunci akwai security wato tight security ana ganewa musulunci kenan wai wani ya zo yana cewa musulunci ba ƙauyen addini wallahi ba addinin da yake musulunci ba da tsaro na farko za ka ba da security na zuciya yarinya ka sa mata imani ta yadda ba za ta iya zuwa ta yi lalata ba imanin sa zai hana ta sannan kuma ka sa mata ido na zahiri yaro ka sa mai imani sannan ka sa mai ido na zahiri akwai addinin da ya haka sai musulunci sai addinin islama wanda yake da tsaro kuma an yi haka ne don amfaninka saboda kada a yi ta haihuwar 'ya'ya da ba su da uba idan ake ta haihuwar 'ya'ya da ba su da uba ko ko ba a same su ta hanyar aure da ya dace ba a ta samun matsalolin da muke ciki a yau sakamakon abin da muke ciki a yau idan wannan dattin da ne yake matsa mana yau dattin da muke kafawa yau wani irin bala'i zai nan gaba abin kaɗan ne shi sa malamai dole su tashi fita wazi suna hani daga mummuna aiki kuskura ka tura jami'a ta ce wata na da namiji namiji a classmate wannan a tsaya tun da yi, mutanenmu sun kasa yin zuciya su raba makarantar maza da mata ko jami'a ce a raba? sun kasa to mu sai mu dan yi abin da zamu iya Wai yiwa ta yanka tana da aboki A ka'idar musulunci ba a saurayi ba yi sai dai manemin aure manemin aure kawai manemin aure ne in ya zo a yi magana an gama an kai ƙarshen shi kenan in ta yi ta yi, in ba ta yi ba ta yi ba jama'a wana fahimta wani zai kalli abun kamar matsayin zafi ba zafi ba ne ana ba da kariya ne ga mutuncin ya mace ana ba ko ina ga a wannan garin na yi lakta saboda tsawon lakta sai da ta kwana uku ana yi a kan yadda musulunci ya mutunta iya mace yadda musulunci ya mutunta yadda mace take kafin zuwan musulunci da farkon musulunci da kuma yadda musulunci ya gina mace da yadda sauran mutanen duniya suka dauki mace to kaji ana gyara zukatanmu su don haka yi yan uwa wato katangagu daga cikin ahalul kitabi ibnu jarir al tabari yace malamai sun yi ijma'i akan wannan zaka iya auren mace ahalul kitabi kuna gane ba ahalul kitabi amma akan sharuɗa eh amma kai watsi da sharuɗan ka aure ta to ka saba wa Allah yanzu kaman yaran mu da suke zuwa suna aure tsofaffin turawa yaro karami sai je ya auro baturiya kuma tsohuwa sa'ar uwarsa waya ga jaffata in jajaye kake so an ce ba jajaye a Najeriya ne ka tafi Adamawa can wuraren ƙwararren su Taraba wuraren Gombe da ina ne ga mu da su ko ina Kano Katsina duk ga jajayen nan in jajaye kake so in ba gantaka ba mutum ire ne gidansu jama'a zai ɗauko arniya tsirara ya kawo ta gidansu ya aure su kuma ta girmi ko kuna ga tura wannan abin za su ke auren yaran nan ba su da manufa akwai dalili akwai dalili ba karamin magana ba ce sai ballar ta yi nisa za mu gane wala wanda ya je auro tsarin maman shi ai bai ji daɗin aure ba ko da ta girma shi sai dai ka da kota ne ta zo ta mata abin nan amma ba aure ba wannan ɗabi'a ta fara yawa cikin yaran mu matasa kuma galiban wayanda ake sake musu akala ne su fi kafan waje idan yaronsa zai iya karatu a gida yi saboda tsaro idan bai iyawa inda za a kai shi kana da tabbaci a kan wurin saboda imaninsa kiyaye imaninsa wajibinka ne na zaune a gida a kawo mai karni ya yi shekara hamsin da biyar ko mutum zai aure ta to me za ta haifa masa bayan mahaifata ya riga ya saki me za ta yi maka Allah ya gyara zukatanmu wa amma ma ruya an umara min inkarihi ala talhata tazwij yahudiyya inda aka rawaito daga umar yayi inkari da talha ya auri ba yahudiya ce kai kai kai kai ina huzaifa ma ya auri ba nasari ya ce kai ka san umar akwai zafi umar ba yace kai ko ba yahudiya ma ka auro ta ka kawo ta society mu mujtama'a din mu tana ganin sirrin mu bala'i to shi ko talha yana da dalili ya san ba haram bane sauha kuna ganewa da ya haram ba amma sun da ta ga umar yaƙi to ruwa ba ya tsami banza sakatare aka ce ya ɗauka ya zo ga wani musulmi yana yana aiki da wani kirista ya ce wannan fa ya ce isa eh, na ne shi ke mun aiki da rubuce-rubuce ya ce katibun nasaraniyo ka rasa wanda za ka ɗauka sakatare sai kirista ya ce sir la uqarribuhum iz ab'adahum Allah ni ba matso da su kusa da ni ba tunda Allah ya nesa da su hmm. eh shi yasa wasu mu da yawa masu arzikin cikin mu taro da suka mallaka waɗancan mutanen sun sani saboda me bayanan da yana hannun wasu hmm. ka kiyaye Allah ya kiyaye mu dalilin umar da yasa yake kamar a يكي أمر kitabiyya li an la تظهر allah ya fada nasu fil muslimat kar mutane su daina auren ƴaƴanmu su koma auren ƴaƴansu mu kuma sai abin mu da 'yan mata su kutu su kutu ko ba haka ba idan wannan ya wuce auro abin nan matsalan da ya samu saudiya kenan yanzu suna da tsanani a aure da tsada sai mutanen garin suna barin auren ga dan aure sai ka zama namiji zaka iya magana ƙari da wuyanta ta taso wannan ba ma a magana auren farin ma wahala ne auren su wuya sai suna bari suna zuwa indonesia ina ne suna yau aure su kawo su kuma za a ga yarinya malam mace ta kai mace saƙeɗiyar mace ya shekara talatin talatin da biyar ba a wuri. balarabiya ba ya mace iya mace amma ba namiji sai ga wani yana da bakwai a gida wani yana da biyar don muwa muka daina haka za mu shiga wannan hali. ana ganewa yi ga wani ya ishi wani tsoron Allah duk wanda ya bauɗe mu ka'idar shari'a zai sha wuya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku saka aure ko aure mafi albarka wanda aka sauka gashi ba ka annabi ya faɗi ba in kun sa tsanani matsala za ku samu aure ka samu namijin kirki da zai rike maka iya da mutunci abin da zai baka in dai ba na kware bane bai da amfani dan hankalinka ba zai kwanta ba mutumin kirki da zai rike diyarka shi kake nema a aure kawai to kaji don haka yake cewa kada mutane su daina auren ƴaƴan su koma auren ƴaƴan wasu bar mana namu su yi kuntai kauli gairi zalika min al ko wani dalilin daban to wannan dangane da wannan ga sharuɗin ta na so mu shiga amma gaskiya lokaci ya mana halinsa amma na so abu na gaba shine ayatan za mu shiga sharuɗan da ake dubawa kafin a auro ba kitabi jama'a muna fahimta idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah